tun shekaran jiya na so na zo kuma na ga kina dawowa daga boko sai islamiyya na ce to bari dai in tare ki daidai sanda ya kamata a ce. Ba na ce karka sake zuwa kofar gidanmu ba. kamar ya kan na ƙara zuwa to To akan me zaka zo wajena? To me idan na zo naga abin da ya kani wajen ki arziki ne ba cin mutunci ba ne. Ka dube ni ka dube ka ni tsararka ce. To ke bari na gaya miki mun riga mun san komai mu ne idan gari. Ba wani abu da zaki laye ce mana mara mutunci mara kunya. kun shiga harka ko an shiga wai harkar fim na fa san san da kika shiga harkar nan fa dukun dukun Allah annabi ki shiga harkar nan ashe jira kike yi ki suna ki ta daukar magana ko kina ta jira ki yi suna ki rika jawo mana rigima ko shine abin da ya sa ko to mun san komai a haka zaki ki kare to bari in gaya miki billahi lazi a waye nake dan garin nan ne ni dijin dina na dala ne ba wani abu da za a yi mun alaye a rena mun hankali ku je ku yi suna ko a yi fim a sai mota a zo a yi wa uba a zo a yi wa uba fenti in an ma fenti shikenan sai wulakanci tsofaffin da suka wahalta wa harkar ta gaban su kuke tsallakawa ko gaishe su ba kwayi ta ya harka za ta yi muku albarka da Allah malam saurara ba da lokacin sai an ne malam ce ba ni da lokacin ki da jira nake ai kulikulin kubura da ni ku ta wulakanci wai ku zo kuna Allah annabi ku shiga harkar sana'ar ba harkar tsakani da Allah kuke shiga ba don ku suna ku ta daukan magana dama shiga kuke tsakaninku da Allah dan sana'a in an samu dan mazaje ai aure da ya fiye muku albarka sai an yi suna a ga ana yanga wai an goge an sha gazal sai ku je yaran nan masu dame wannan masu sa kambas wai su ne mutane su ne eh, abin warin abin abin alfahari ni yanzu ina wa bauta in tafi ina wakato bauta ina wakato wanki ban wa mahaifina wanki ba ban wa mahaifiyata ba in tafi ina wa gardi wahala in mutum yana so ya tsire je wa mahaifansa wahala kai aikin Allah ko ka dace ka tsira ai na yaye azumi da Allah malam a ce mutum ya kai azumi kowa yana shan ruwan arziki kai baka da abin da zaka sai wannan baƙin ruwa malam shi zamu sha <sighs> za a tsira za yi tsira ai ba tsira za a yi ba saboda Allah an taɓa yin rayuwa haka mutum ya kai azumi azumi a ce mutum ba abin da zai sa a bakinsa kuma a ce mutum ana neman tsira ha ai ba zai yiwu ba a rayuwa haba waka da wa kake ne da zuciyata nake magana ni ba zuciya kuma ba ƙashi ne da ita ba saboda Allah rayuwa ka za'i Allah ya shirya za ka ce nan nan rayuwa a yanzu ko me kake aikatawa in dai kana da kuɗi sai dai ka rika ji ana <laughs> ɗanmu ne ɗanmu ne eh na rika kanshi ɗanmu ne <laughs> amma in ko baka da kuɗi duk abin da ka rakito wallahi kowa sai ya ma ta'a wallahi raini ne a ah, to mun yake gawa ya kawo kamar a daka sai ah. ya turmushe mu shi kina yake a kira je wai murya ta yake eh ai danku ne ba eh <laughs> to kai kana yawo kamar sunduki baka kawo komai ba ba za ka huta da ni kamar ni me amfani haihuwar naka me nake yawwa dama abin nake ke zo ranar ta zo nan na haɗa ka da dan jima dan inda ya koya maka dinki mm. gudu kai ka kare keken kamata ina dan binni in bage a dinki rayuwa ta ta kare a basir magani roba roba zan kare da shi ha jike jike basir eh. to shikenan in baka yi wannan ba akwai wani ai ka koma gadon kakanka mm. noma yawwa malam ka zo inda nake jira noma kwarai ha ba ba ba ha ba ba ba ai da sake nan nan har yau mutane ba su san garin gabas ba da yakina akan me ake gaba akan taki ne har yau shekara da shekaru ha a gaban mu fa ake komai kaga akwai gida a ƙauye sai ya koma can ya zaman sa don Allah ka iya bakinka yawwa don Allah ka iya bakinka wanda tsakaninsu ya su su kuma sun shirya komai yanzu sai ka je an ba da taki ai gwamnatin tana ba da takin kawai wasu ne suke rubuta ciki da takin sai ga an je lokal government an dira taki wai a ba da taki buhu ɗaya mutum takwas to me za a yi da shi me za a yi daga sai ka ji kawai wani a gidan rediyo hmm, wani kake so da ku yanzu gwamnati ta ba da taki na huce gidan nuri kai kai kai kai kaka ja mana wata fitina zai dauko mana zai fitina kanka dai ba masayihu ka rabu da gidan nuri mm. kuma ko wa'azi ne yanzu ba wanda ake wa'azi sai talaka masu hali an sani da gwamnati ba a yi musu wa'azi saboda me saboda me buhu kwadai sai ka ji kawai sai da azumi ka ji su are abin da za mu gaya muku yanzu ya kamata mutane idan azumi zo a dage da zakka a ta abin hada malamai to ba ai sai kullum ka ga mutum wai ya kima rawani an tafi an tafi wajen sadaka uku a karbi waina malaman ba suna yi ba ka ga mutum wajen addu'ar uku da waina wai ba za a faɗi gaskiya ba sai ka gansu kullum wajen addu'a uku ka ga mutum ya kima rawani wajen sadaka uku eh, hau da haka a kama mana bismillah ya tara ka rasa me ci ɗayar duk kwaɗayi ne abu Allah a ga daidai malaman addu'a kawai zaka wa yaron nan yadda muka kai azumin nan Mun zauna mu gaya wa Allah ya dubi kukan mu ba ka daga ta tasa ba in ka san halin mutum sai ka ci maganin zama da shi ubangiji Allah ya shirya min kai gidan ba daɗi wajen ba daɗi mu dai tun da dai aka ce an yi canji nan kan mun ga canji wallahi mun ga canji ido da ido kana ji kana gani dan majalisar tarayya zai daga hannu sama ce caje ni <laughs> me nake gani haka mai gida ka juyo ka kalle ni mana ina ma magana kana kana juya min keya to mama na to naga hannunka ba komai eh. me gida mm. ina magana ka juya min kiya ina ina muka ina ka akan me ka shigo min da shi me ka samo me ka kawo mana na sha jin wa'azuzzuka a masallaci lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mata su suke wa mazajen su wa'azi idan ka fita ka samo halal in haramce kar ka yadda ka zo da ita amma ke a samu ke baki ki banka kofa kowace iri bace a yi buɗe ɗaniya a ibo kaya ka miki amma ina ga koma menene dai haƙƙin ciyar wannan ba a kaina yake ba yanzu dan Allah da alba in ba da wannan kullu sadakan da aka kawo min ba ya kake so in yi to na je ban samu ba tunda babu wanda na dankawa ajiya bare in je in karba a hannunsa to wallahi haramiyar ka wallahi wannan kunan haramiyar ka ne gida ina magana kana zaune wannan kunun sai dai in raba biyu in sha ɗaya da buɗan baki kuma in sha ɗaya da sahur da buɗan baki eh eh in an yi buɗan baki ba ina ina tana me gida ina magana kana zaune ni me gida ka tashi tun muna mu biyu da kai ba haka ba rashin mutunci kala kala wanda ban taɓa ma ba zan ba Mana kuma kan tafi in je in nemo daɗin abin akwai da ke je masu in haku taki sai a koma dama in nan kanan ta gagara sai in yi katsina ba dama ba duk inda zaka je ka je ni kawai abin da na sani a ciyar da ni a shayar da ni wai kwan kazan nan ku kazan nan ta rage kwan nan ba ka ne gidan ka je ka duba mana haka ne shike na wai ni sun ina da miji kullum sai dai in zama in zama bora a cikin mata kwantar da hankalinki na tafi katsina kai gaba da katsina ki dai a kama abin da zan ci na sani kuma kullun nan ba ka ba haramiyar ka eh, Malam, mala tun a ɗaki nake ma magana kayi ka saurare ni. to gaskiyar magana malam abin da kake ya fara isa ta in zauna in baka shawara in faɗa maka ka ki yadda kaga yanzu sau hudu kenan yarinyar mu sai an sa ranar biki za a yi biki a fasa wallahi wannan ba tsabiyar arziki ka ɗauka kanka ba ni kuma in na faɗi gaskiya ka ce na fiye masifa ko na fiye faɗa ma gaskiya kuma gaskiya dole sai na gaya ma in dai muddin kana tare da ni wallahi ka canja gaskiyar magana wannan ba tsari bane wai wai dan Allah ke mai gado na'am mai gado na'am dan Allah dan annabi wai me yasa ke kike da surute ne da kuma biyan maganar maganganun mutane mafi ba maganar surutu bane mutum ba zai fita yi wasa ba ba za mu je mu bi wasa ba an dinga kenan um, um, um, fada ta fada kenan ko da lokaci wasa eh mana ta ta ce wasa to to to shikenan ki yaddo kashe ko ya sanda ba ɗaya kanwar a ah! da sai ki zo ki sai ki zo ki kama mu ki gani cacen muke koko me muke yi ba hmm. shi washe nake yi jama'a da suka ganka to kin ga me gado na'am bari ga mai gaskiya kin ga irin wannan abin shi haɗan da ladiyo shi haɗan da ladiyo har muka zo muka rabu da ita ke kuma kika shigo gidan nan to ina gaya miki billahi da ziki kiyaye ki ba hankali da ko mun hulata da ko mun hulata kai dai gaskiya ba yanda za a gaya ma gaskiya ka dauka ai ka wuce ajin chacha da girman ka da komai da gemu ka wallahi an girma a ha baka shi ake yi muna wasan karta ko mi what shikenan fa kai abin da ake yi kuma sai kin zo ki kama kira mutane an ji an lego an gaya miki an ce da ke in kaza kaza ke kuma kin zo kin hawo kira mutane rutu ki bani hula ta fa fita ai gaskiya talauci bai ba talauci in ni talauci cikin dare ma an kayi yan murya sai a yi maka dungwe a rufe kofa da kai kai magana baka isa ka bada umarni ba ba za ka sa ba ba za ka hana ba salamu alaikum wa kuma shigo kai shigo ba kuwa gidan shigo kai ba na jina mutumina wa tana nan din zaka afko wannan ce ka shigo ai misali ba cikin zan shiga ba ai in tabbatar tana nan yar ba san ba san na sarayyar mu da ibada ma na daina ganin ta daidai ai in dai ka ji mutum iya cewa ba shi da kuɗi mm. to bai ba hanyar da zai samu bane kuma bai tashi ba ai uwar rago ake wa gujaje ta gwani ba in mm, kaga sai mu sai bindiga mu ba hanya kai ba wannan nake gaya ma ba barin gaya ma akwai harka kamar yaya kuma in dai har za ka yi wannan harkar kana taɓa ta ka daina yin wata harka masu ita saboda alƙur'an ban na sha a ba shi kawai zan bashi ka ba shi kawai zan bashi kana ji na ba dai wanda ya ga shigowar kafin a to me a'a harka ce ta zo tashi ana samun kuɗi yanzu in ana samun kuɗi tashi yaushe azumin ya zo lokacin tashin da bai ba kuma ka zo da maganar tashi ayya barka kwantar da hankalin ka tashe lokaci ne da shi addini ne sai mun kintati lokacin sa kawai ka shirya mu zo mu je a daki harka mu samu duk sanda ka jarraba ka ɗanɗana tashe ka daina wani abu sai tashe wai tashe yaushe ma azumin ya shigo da lokaci bai baka dinga kirarin cewar tashe kai banda abinka tashe addini ne eh, al'ada ne to kuma muna tashi odiyan diyan okalan diyan kowa na kama nama na ne naman sarki da babba da yaro kowa ya ta kansa ga sarki na kama na ja kofar mhm. ba yi na ja kofar ba ba uwar da na bari a gidan bari a ɗauka yan kaki ne na makota zan maganin ka abin bugu ga awa zai mai kai ka bugu ga hanci dan gida suka farma a baya gudu ga yaƙi shine ba sarkin gayya cibiyu halin ka faɗa ba sabce ya maza ka faru ma to maka haka kai bari man jarraba masu rabkatan da an buga kwangila aiti da sai an sha albasa gafaran mu dai salamu alaikum an um, a ba a sallama anan dan Allah kana dan Allah ku bari in sauke hannun nan ba a sallama tukun bakar fula kan ibile sai hmm. an daka ki mai gida ya kauce kuta kuta kake mugun ice baka taba ka kirnike da hayaki kashin mamman dan mai riga sanin ka ba sanin halin ka ba wanda bai san ka ba ka cuce wannan haka yake eh. wannan haka yake da eh, uwar zama ki tashi a biki ki hau mutum ki zauna daidai a hauki ki zame wani sai ki ta tundumin kenan eh, tundumin kenan tundumin kenan ka fita kada karta mun ka tago gurin ka muka zo dan ku bari in saki hannun ah. a a ah! ah, ba magana sauke hannun kai ka je wala daina kullum Allah Allah ka ji kawai ɗaya mun ya kwari kawai wato wato eh, kuma da kuyo to mai kirjin karya to yanzu aka yi a ah, ina zuwa mai kirjin karya <laughs> ya na kace ga kana na? ana girma ga gaya masa mana wai dai ga mai ni da kula ta te kauri te kuka to ni kuma ni da zakara na yayi raki fa a da Allah ku dakata ni agwagwata ta gudu ha to an koma kenan mace ta haifi mace a ina zuwa na baraska ba fa zan sani ba Eh, ba zan sane ba wannan karan ba sane ba ne sai da waige saboda in wani abin ya giddo zai iya cimma kaga mu eh. abin da ya kama kana jina eh. harka ce ta zo ana yi da kai yafi ba a yi da kai abin da ya kama kawai oya oya a'a a'a ni ba kai kalla ba san lalata wacce shekara haka kuka je kuka yi abin kuka rabu da ni kuka banni kai kai kai banni kaje kaje naje na fada ruwa Iya? Ana kallon sarki ko dinga shan rake ina zo na kallon. To wannan karan makarfi zaka siya. Allah. Alƙur'an makarfi zaka siya. Za a yi komai da ni. Ayya! Eh? ina gaya ma ai a'a to da Allah kula ai ai ai a'a ba na son lalata ba alkura kada ciki tsindim ina ciki tsindim eh ai ni ina cikin da ne yake ban mamaki kaga na kaga na buraska ban taɓa mai lalata irin ka ba wallahi a'a wancan karon kace ina ciki sai da faɗa ruwa eh amma yanzu wannan karan fa kana ji ina waje a ina tsindim kana ji na eh. ka kwantar da hankalinka harka ce zamu yi ta kuma a buɗe yawwa ras to to da ina zuwa ina zuwa dan kamas ni dai wasa ne bana so a asharan wasa ne Allah to karshen dai wasa a buga maka gangar asharan ne wannan karan alquran sai mun bude gidan guragu Aliye? A Legas. to To maka ga amarin beach. Kuma amarin A'a daga Oloro zan fara. tun daga oloro za mu tafi tun ka'ila saboda eh. alhaji muhammadu a kashi kasan namu ne ye dan amana ne eh. to kenan kenan za ku ji ba karka karka ci wa ya da su kalla ne zai aure aure aure kalla shi zai aure ina ya ga dama auren wannan kalla ta ai wannan wato ita matar yayan na buraska yayin ya saki saboda shi bai san me ake ciki ba sai na buraska ya zo sai ya rada mata kana a kawo wasa ba da sanda a ba da ta ce ta ki duka zai mata shi ne suke gaya mata ai babura muke yawa al'ada muke ka zan bige kar ka bige Kano sai hakuri ma mu sau kar ka bige birnin Kano sai hakuri ku rike ni kar ka bige birnin Kano sai hakuri ma mu sau kar ka bige birnin Kano sai hakuri kar ka bige Kano sai hakuri zan bige kar ka bige Kano sai hakuri mun bige kar ka bige Kano sai hakuri ku zo mu je kar ka bige Kano sai hakuri mun bige kar ka bige Kano sai hakuri Karka buge burin Kano sai Kano sai Allah ya tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi ya tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi Kin tashi tashi tashi tashi kin ga maganar nan tamu ta yi nisa an tafi inda ba a taɓa tunani ba magana gaskiya ni dai yanzu abin da nake so shine zan turo mu gabata na a zo ai magana ko ba gaskiya ba wallahi kin fahimce ni na fahimce ki babu wani magana ko-ko ƙoƙo babu magana ƙarya tsakanin da ke ya kamata a zo ai abin da ya kamata ai tunda ba ƙarya ce ta haɗa mu da ke ba ko shi ne Kar ka fike burin Kano sai hakuri, fike, ka fike burin Allah wallahi da yi wannan abin gare je bara wallahi ni dai ka ga yanzu dan Allah mu daina wancan magana mi maganar da ta kawo mai haka dan Allah ya da Allah kudin wanki ne ba sani ba kudin wanki ne ni dai dan Allah mu bar wannan magana kawai ka zo muna firan mu mai daɗi yanzu ka zo ka sa wani abu an dai faɗo baka tasa wannan dai an yi tikikin banza wallahi <laughs> Allah sauke wallahi ina jin kin ci gaba da maganar mu a ni haka nake ni in dai gaskiya ta zo zai na faɗa sai rikin san da ɗaci ne da ita yawwa mu ci gaba da magana ina muka tsaya yanzu kun tsaya inda kake cewa ya kamata ka turo magabatan insha Allah abinda nake sare kenan na ji daɗin maganar sosai ka san mai wallahi yau na ji daɗi sosai saboda mafarkin ka na kwana na kasa wacce cikin ga mafarkin ki ya zama gaskiya mafarkin ki ya zama gaskiya yanzu abin da za a yanzu idan na zan yi magana da su da abin da muka tattauna insha Allah zan muke waya sai in ga miki abin da yake faruwa ko eh ya aka yi lafiya menene ya faru menene wai mama don allah don annabi kamar baba kamar baba muna zance da saurayi na kobar gida kawai sai ga su sun zo su wuce an samu igiya a kwankwason sa a rike wai yana cewa wai zai bige inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni na rasa wannan tsari na mai gida a gaban saurayi na kince dai bai gane mahaifinki bane ni ma na sani ne amma kawai na dan suke masa ni ban sani ba ko ya gane ki hakuri kin ji ki yi hakuri ki daina kuka kin ji ki taimai addu'a Allah ya shirya shi Allah sa ya gane daina kuka dan Allah mai masa addu'a na rasa yadda zan yi da wannan bawan Allah in ya zo na faɗa masa gaskiya ya kama ni da bala'i da masifa na fiye masa surutu na fiye masa maganganu gaskiya kuma guda ɗaya ce baya santa Allah ka shirye wannan mutum daina kuka kin ji yi masa addu'a Allah ya shirye shi ba abin da ya gagari ubangiji duk abin da yake aka haɗa shi da Allah Allah zai mana maganin sa na rasu wa zan je in kai ƙara bawan Allah nan yayi mu maganin abin nan ina kai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ina hakuri kin ji tashi ki tafi ɗaki ki je ki ɗauko wannan ishiru dai na kuka dai na kuka kai ni yanzu wa zan je in kai ƙararsa ne gun wannan ya san ya za a yi baya ni na bashi shawara faɗa ike min in na bashi shawara mai ta masifa wa zan je in gaya wa ne dan Allah dan annabi haba mai gida wani wani irin zubar da mutunci ne saboda Allah da annabi duk sana'a garin na ka rasa wacce sana'a da zaka wai sai tashi ka zubar da mutuncin ka ka zubar da ka zubar da na yarka kai ba dan sa ba an tashi an dauko ta dingime miyar igiya an daura maka hakuru ana yawa da kai unguwa unguwa wai burin Kano ran nan a gaban yarka ka tana zance a kofar gida ka zo ka wuce a gaban saurayinta ai wannan sai ka ja mata abin gwari dan an yi auren nan dan Allah dan annabi mai gida ka sake sana'a sana'o'i da yawa a cikin garin nan ba sai lalle kai tashe zaka ci abinci ba ni dai na baka shawara dan Allah dan annabi idan an girma a san an girma a daina wasan yara ai tashe na yara ne ka fi karfin ajin tashe wallahi tallahi haba gama na dai sa ka kin gama na sa ne to sai ki ci gaba tunda ke shiga aji ai ci gaba zaki sai kin gama tas sannan sai kuma ki ki fada miki ta duka na shi magana shi wannan haka na ce ke kika je na yi har za ki ce wani wai kin tsaya ba ki gama ba sata nake na ce sata nake nan muka zo tafiya muke yi muna yin tashe tashe ba sata bane ba fashi bane ba roƙo bane a tashe ne kurum da ake duk shekara kuma ke ba ba alfari bane a gurin ki duk inda na shiga duk lungu zan shiga a Kano a rika shiga gaburin Kano abun kunya ne ya abun kunya an ce mun burin Kano shine abun kunya wallahi abun kunya ne wani irin burin Kano ana zaune kallon to to shikenan ki a gurin ki ne abin kunya har kina magana wani wai wai yarinya tana zoye wani da saurayinta shi saurayin kisa abin da kusa yake yi amma dai ba ta shi yake ba ubanta yo kin san me yake yi ko ba ta shi yake ba kin san me yake yi kai ki a cikin gida muku muke yawa a waje muka san me yake yi muna ganin mutane mu gansu ke da baki ga mutum ba kawai ai ka san ita gaskiya sai an yi kunzugo ake faɗa ta kuma wahala faɗa ne da ita ta nake bante zaki ce kunzugo dai ake cewa ta nake bante zaki ce yaro dai an yadda tsakaninsa da yarinya suna soyayya in Allah ya shirya za a bashi ita aura sai me amma magana ce ta neman abinci nake yi nan kike zuwa kima kina murna ana zuwa in zo in shigo da ayaba in shigo da zogale in shigo da kimba har na kawo abakuru kika tura kika tafi can gida kika je aka dinga murna ana cewa ga abakuru ba ba cikin mm, birnin kan na samu ba Malam kenan wai abakuru ai ka ne ma ne abakurin wallahi zan shi wallahi ne dai na baka shawara ka daina wannan sana'a dan Allah ka nemi wata sana'ar ka yi to ai ba shi aka ba shi aka yana yawo yana sata ba ko yana roko sai da ce yana yawo yana tashi tashi ku duk sahau hausa an yi da tashi don abu ne wanda ake yin sa shekara so ɗaya a shekara amma kuma ya tashi ana da kuma kuma kuma mu nan zahama muke ci ake yin ana tashi ba ba mana sa akin ji dai gaskiya na baka shawara don Allah dan annabi ka nemi wata sana'a wannan dai ba sana'a ce wacce take da girma a wajenka ba ka wuce wannan tsarin ai tashe na yara ne kanana amma kai uban wani kakan wani kawai daura maka igiya kugu ana jan kawai burin Kano burin Kano to to in shawara kika bayar ni ba zan ji ba kuma ni da mu da muke da shan ba za mu ji ba an ce da shaki za ta yi waka ta ce to ba zan ji ba na biya miki ba magana da girma ba magana da girma sana tarki ba ruwana nan ni sana tarki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya kai Kashu. Ba da ɗari da hamsin. nan da kashu ɗin? Dan Allah zan baka saba'in. Shirya tafiya ba. To na ƙara goma. Ai to ba ɗari. Kai gaskiya ɗari. Ne miki mutunci hajiya. Gaskiya ne. Barin ɗan samo mai a can Allah ina zuwa. ba kama da man ba ka zo kana wannan wani lokacin ya da ta wannan sai a hankali. bara muke oh naka ne ai ba bara muke ba bara muke kai Allah saurara ta yi niyya za ta ba mu zo ka rena mana hankali ka ce wani bara muke dan iska dan gawa da muciya za da kan mun fasin da ka ce zan bige ka bige Kano sai hakuri sau fasa min jinin sa mun rauni menene ba ta ce bane ba ko menene ba ta bane ta al'ada ce al'ada ce al'ada ce al'ada ce wai da san al'ada ba al'ada ce ta ce wallahi biya ka me al'ada za a biya ka saboda ba ka da mutunci al'ada za a biya ka ba ka da hankali to a biya ka kai abin da za ka yi a ji mun ciwo sannan kuma a a yi mun ta'adi mu ko ga gonyan ne an kwata nan tsirara muke Kashe yi Ka ka da suke yi. yi yi yi

sai an bi mun hakki Yanzu dan Allah dan Annabi Malam SK wannan abu ya aka ya faru wannan lamari haka. Wallahi ni ma dai ya haka abun izo min bagatatan saboda ni muna dan wasan mu da shi suka la suka zo da shi da na buras suka suka same shi suka koma gefe ni bai ga me yake faruwa ba so sun san abin da ba ruwanka daɗin ji gare shi saboda haka da izo sai yake ɗan rufe ne ice ai magana ce kalla ne zai yi aure waye yake neman shawara da sauransu da sauransu to kin ga tunda ne ba na shi sa ban matsa na ji me ya faru ba to kuma sai ga shiga abin da ya faru wayannan akwai makiran mutane yanzu don Allah ya za a yi karki damu mai gado ai da sauki tun dai ba kisa iba ba kuma kayan wani dauka ba kawai abu ne na shakiyanci aka yi kuma aka yi barnar kaya saboda haka sai abin da aka yi lissafi aka gani zan iya baki kokarin ga abin da zan iya biya ne ni zan zan biya dan Allah kai kokari kudin zai cika min nawa a'a ba zan sani ba gaskiya sai na ji abin da yan sanda suka yi lissafi aka yi na kayan mutane na kayan mutane shine za mu ga me za a biya idan kudin sun gagare ni zan zo in same ki sai in ga miki to shikenan nagode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara zaman tare da kokari ai na son kina mu mijinki ba komai dan Allah kai bakin kokarin ka Allah ya saka ma da alkhairi ba komai ba komai a taimake ni dan Allah dan annabi ba komai gado ba komai mai gado ki ba komai zan ji 要好，你认识吗？那过去。叫我放下。我的家乡还可以的，坏一点。你来云南，你那就。哪来？哪里来？阿弥，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，哪里来？我今天，我来 alaikum salam ya gida lafiya ne aiki lafiya lau ya gari lafiya lau wallahi kin banna anan a shanye tun dazu ki fito ba wallahi lafiya kalau wallahi wata matsala ce take damuna wallahi lafiya me faru wallahi ba ranar ka zo nan muna zance ba da kai mm. wasu masu tashe sun zo wuce ta nan gurin mm. wallahi mahaifina ne eh babanki waye baban naki a cikin su shi dai wannan wanda kake complain din a kansa wanda aka daure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to baban naki ne wannan shine baban ki dama kai ba ma ka san me ya faru ba sun je suna wannan tashin sun bi ta kan titi suka je suka samu wani dan sahu suka rotsa dan adaidaita sahun gilas din gaba eh. kawai ashe akwai wata mata a ciki dan sahun gaba ɗaya wannan gilas din ya shige mata jiki yanzu tana nan wallahi rai a hannun Allah kuma an ce wallahi matan nan ina jin matar wani babban soja ne yanzu shi ina mahaifin naku wallahi yana police station shi yasa gaba ɗaya abin ya dame ni na rasa me yake min daɗi wallahi babban magana kenan to yanzu dai abin da nake so da ke shine da Allah ke haƙuri akan abin da ya faru wancan karan wallahi duk abin ya biya dame ni ni dai dan Allah abin da nake so da kai dan Allah ka taimaka mini inda wata hanya da zaka taimaka a fito da shi dan Allah ya kubuta ka taimaka min ba komai insha Allah zan yi kokari insha Allah in ga yanda zan yi a fito da shi in Allah ya yarda amma dai abin ba daɗi gaskiya ka ba daɗi gaskiya Allah shi kiyaye gaba

masoran nan kanumfarin nan cittan nan kin kike ba gargajiya <laughs> ai mu mutanen da ne Allah ya mutanen da ne mu yaya biredin wanne za a sa maka no wannan wannan dari wannan dari sai ka ce biredin maka wannan hamsin wanne kake wannan mutane saboda yanayi na arba'in yes kai gaskiya san kuɗi da kai na rantsi Allah mun kai kai kai san kuɗin ka yayi yawa ana na hamsin zan cire na goma a'a ai ga yan hamsin hamsin guda biyu ko bari cire na goma a ciki ne in baka na arba'in baka na arba'in ai kwastama mu mun saba da kwastamomi ba ji wallahi in na arba'in ɗinka ai ni ina arha sosai ina arha ba wani a buredin ya taɓa ƙasa to wa ya taɓa ƙasa yasa ya taɓa ƙasa a to ai bai jira hannu na ba kika kai kai ka ki karɓa asara kan wa take to a kanki take a kanka take kai a kanki wallahi ba zan biya sai ka biya ni ban ci kasuwa barin fa ba ta rugulo min ba to ka zo ne dama domin kai min asarar biredi ka ce za ka yi me a ah? kalli ido na tsohuwar ya shayi ce ni tun ina yin shayi in dauka a kwalla kana ji na ko in kai yan kura in kwana ina sai da shayi har ta zo ina yawo da shi a buta a hannu har ta zo ya zuga ni na girke kai ba irin fa shayin da ban yi ba a duniyar da kake gani na tun 1991 nake shayi hajiya shayi ake ce min duk inda na shiga hajiya shayi hajiya shayi sai kin yi haka nake har za ka ce za ka ja min hankali ka yi min rainin wayo Allah ya ji kan murtala Muhammad ya sha shayi na ya siya a hannuna da kake gani na nan Allah ya ji kan malam Aminu Kano Allah ya kai rahama kabarinsa shi ma ya sai shayi a hannuna in baka biredin ka yar min shi kai hatsi to yanzu a yanzu wannan zamanin yanzu dai abin da za a yi yanko min wani biredin kawai to ka zo ne dama domin kai min asarar buredin ka ce za ka yi me in tukarin nan ka tanka ne wallahi baka isa ba kamar yaya ke? wallahi sai ka biya ni kuɗin biredi na saboda me zan biya to ka tafi ka ga mun biya ka biya mun ka gani ya sabu abin shayi ya ah, sabu boko boko eh eh english boy alhamdulillah ya nano za a zuba man shayi shayi da madara da naske da bimbi ta in ta kama a samun lifta. na nawa na hamsin shayi madara na skin ban bita naira hamsin haba haba haba haba haba ai iccen ma tsada da ike ai kwa tausaya mana hm? ba zan iya baka haka ba shan dai baka abin da isa mu karka damu yaro garin nan ba tana da daraja har yanzu ba wallahi wallahi ban yadda ba ba wani ba ita ba haji ya sabuwa duk arhar da muke da mutuncin da muke da kowa unguwan nan to haji ya sabuwa kuma sai a nemi a kassara ni ai matsalan mu haji ya sabuwa ban da darajar wallahi ice ma tsada yake yanzu in gaya maka ana rena ice icen da nake yanzu ne? ungo a'a shayin naki ba dan dai kawai muna jin dadin sa ba wani abu dan dai ban bita amma ba zan sa madara ba dan ban bita dai zan dan barbada maka kiga ina kamar baki a'a ba zan sa madara Allah a hamsin ba zan sa madara ba na ba zan sa madara ba zan sa madara ba wallahi hamsin abu zai huce ba ai juyan ban bitan ake yawa yaro sai biredin nawa kake so gashi da ban bita na hada maka ai da siga da komai a ciki Biredin hamsin ga ɗan hamsin. Kai mai akwai kana ne in muddin kana da shi ne. Boko boko sai an ga ƙarshen boko. Sai an ga ƙarshen boko. Allah sarki rayuwa. Ko burge da fa kuke yaran nan wallahi neman ilimi da haƙi gare shi. To. An gama ja Yaya me za a baka da? Burin ka kai ka bata. Kai ma ka zo ka ƙare. ya mana hajiya ban canji na ya mana shi ka ba su zartin ba ka canji nawa ka ba ni wata gani mana kai Qur'ani baka isa baka yi min murutu wallahi kamayya to ni kin bani ka bani kuɗi na au to ki min da inganto oho ka gama shan shayi sannan ka ce min yanzu ba kuɗi duba na duba babu kuɗi bai yiwa ka bani kuɗi na bai yiwa kai qur'ani na rantsa da Allah duk yadda kake ji na fika to ni ma bari in gyara duk yadda kake ji qur'ani na fika duk abin da za a yi sai to bari in gyara ni ni da dukiyata ka ji dan fawa wannan ka ji dan da bari in gyara ku siya mu dan da fara bari in gyara ni mato ka gyara din mana wa yake tsoro to bari in gyara ni nake da makami a hannu ma kin shirya ko kwarai ni ba da wuka nake aiki da me za kai da hannu lafiya ka fito kawai na ba ka gani har na je na wanke na eh, to ai shi ne ka san mutum ne ya wanda sai da dubawa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda bai ajiye ba ya shiga uku abokina karshe zuwa za ka yi gurin mai lokaci kai tai masa bauta to baka ajiye ba shi yasa ake son in mutum yana da lokacinsa ya amfani da lokacinsa shi yasa ake gyara yarinta saboda tsufa ta kyau amma in ka tsaya da ƙuruciyarka baka gyara ba idan girma izo kuma sai ka ga girma bai kyau ba wallahi hai mutumi na ne fa guguwa yan sandan na ta tsorata ne fa tashin hankali wanda ba a samun rana shi na gani da na ji jiniya wallahi na dauka shugaban kasa ne aka aka na baki na sai da ya dauke kaga dai azumi ne juwa fa na dinka gani wa mota ce fa ta sama sama da ni kake ta yin kamar timaya na yau kasa ta sai na ango ka eh, eh. sai na ango ka ce ka ce ina ina na ce na gaya ma motar dangwata ce ta ɗauko siminti ya tsiri eh tana zuwa ta sama da ni he na hwada kan direba dan rage kaɗan eh okay ka ce eh ɗan nake kaɗan haɗawa ne kan direba ƙofar eh. direba ƙofa sai na ɗan buge kaɗan sai ka ɗan buge kaɗan eh ya yafi ci gefen ka eh kana ji na abin da zara uwar da haka ji uwar rago ake yi wa jaje ta gwani sai san barka duk wanda ka ji an ce jarumi ne ba zama ya ba duk wanda ka ji an ce kai ai sa alajuwa ne an ajja dukiya to wallahi lokacin da suka tara ka yi mamakin wahalar da suka kalla abin hmm. nawa ne suka taso suna nan gari sun bar mu to kana ji na karni ƙasa a gwiwa jikinmu ya mutu eh. kana ji na eh. daga inda muka tsaya za mu ɗora harkar tashe ba za mu daina ta ba a'a ba za mu daina ba kai a'a tun da nake ba a taɓa harkar da na ga lokaci ɗaya ana samun kuɗi ba irin tashe zo ka ji ka shirya shi kenan na gode a'a na shirya na gode ka arziki shi kenan sai ya zama kai gaba ni baya to shi kenan ka ji dan arziki ya kawo shawari na gari wallahi lokacin yin arzikin mu ya zo ga abin yi ya fi kwanci hankali in an samu an mai da wancan kusar aka buga da ɗayan sai a sai a sai a sashi me gida kai ma muna firan mu gwanin ban sha'awa ka tashi cikin ranar nan wai za ka fita ka bari mu ƙara samu da idan rana ya sanyi ba sai ka fita ba uwar gida kin san da zafi zafi ake kama fara kin ga in ban je yanzu mutane yan kasuwa kowa yana bakin shagon shi da an buga ganda <laughs> sai ki ga <laughs> ya biyo baya amma yanzu in ban fita din nan ba mm, wai amma ni mm, mai gida kenan ai ganin ranar nan ta kwalla da fa kamar fa zaki kamo ranar ki samun aka ki kore ni waje haka kike mu fita ka bar gidan nan sai ka nemo haba mai gida ai kai kuma abin da ya wuce ya wuce na ga yanzu ai ka kana wadata ni da komai kana min daidai gwargwadon ka ni ma me sai hanan kyautata ma har zautuwa kika sani fa ne har zautuwa kika sani Allah kenan ai ba magana mutuniya yanzu yanzu dabarar da za a yi in ga wannan kara akan wa'ancan me gida na wa'ancan ba ba su kare ba to ai kin san kuɗin fadar kishiya nake bayarwa Ah, a kishiya ta zo mana ai kowa da halin da zai zauna kuma ni ba na gudun kishiya tunda ba a kai da za ta zauna ba. In ta zo kowace da halin da za ta zauna. Haka ne amma kin san dai sabo sabo ne. Tsoho kuma tsoho ne ba. Tsohon ne ba. Ko wani tsohon ne ai baka ji Hausa sun ce da tsohon zuma ake magani ba. Kware ko amma kuma da sabon. Me gida me gida baka mu wakan nan daga biyu ba. Wai yan wakan nan wai to. Kwai <laughs> kwai Timaya kurbuji gwi dirbi dirbi dirbi gwi. Azumin